Lafiya uwar jiki babu mai fushi da ke wannan ko shakka babu. Kafin mu sake waiwar batun bullar wata cuta a gidan dugu zaha jigawa kamar yadda muka yi alkawari za mu dubi ranar da aka ware domin nazari da kuma jawo hankalin jama'a ga barazanar ciwon sukari. Assalamu alaikum masu sauraro, Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shiri na lafiya uwar jiki. Sha hudu ga watan Nuwamba na kowane shekara rana ce ta nazarin illar ciwon sukari. A alif ɗari tara da casa'in da ɗaya ƙungiyar lafiya ta duniya ta ware ranar domin jawo hankalin duniya ga irin barazanar da ciwon sukari ke wa lafiyar jama'a da kuma ganin yadda za a magance wannan cuta da ke ci gaba da karuwa. Ƙungiyar lafiya ta duniya ta ƙiyasta cewa kimanin mutane miliyan 422 ne ke fama da wannan cuta a duk faɗin duniya. A shekara ta 2015 kimanin mutane miliyan 1.600 suka mutu a sakamakon ciwon sukari. To a Najeriya ma bata canja zani ba, kamar yadda wakilin sashen Hausa Mustapha Nasiru Batsari ya yi bincike. A Najeriya ma cutar na ci gaba da yin barazana ga lafiyar jama'a. Dr. Mustapha Jibril, ƙwararren likita kuma tsohon kwamishinan ma'aikatar lafiya a jihar Niger, ya yi ƙarin haske akan abin da ke haddasa wannan cuta ta suga. Eh, abin da ke kawo cutar dama duk wani abincin da mutum yake ci kuma mu a nan ƙasar Najeriya mm. duk abincin da muke ci mafi yawanci duka kamar carbohydrate ne da su shinkafa su tuwo da sauransu. Mm. Ah, idan mutum ya ci wannan abincin jikin mutum yana fitar da abu da sa shi yake iya fasa wannan abincin ya amfana da cikin mutum abin da muke cewa insulin amma yadda eh, Allah ya yi cikin mutum idan mutum yana girma kamar ka yi daga shekara kamar arba'in haka ah, wannan insulin na insulin din yakan zo ya kan zo ya karanci ah. to amma ba kowa da kowa ban insulin ne yake zuwa ya karanci ba idan mutum ya je duba kamar abu biyu na ɗaya. wanda ya kai shekara arba'in kuma ya ci gaba da shan shuga da yawa hmm. sannan mutum ya zo kuma yana da jiki sosai hmm. ya mutum mafi yawanci a nan kasan namu ba ma yin exercise Masu fama da wannan cutar a Najeriya dai sun ce suna fama da matsalar tsadar magani da ma tsadar abincin da suke amfani da shi, in ji ɗaya daga cikinsu a jihar Niger, Malama Aishatu Abdullahi Macedi. Abubuwan da muke bukata suna da yawa, gaskiya muna da bukatan gwamnati ta dube mu ta dube mu da idan basira musamman daga abu za ka gane ciwon suga yana fama da hawan jini saboda ne saboda ko tsadan maganin nan ma kawai ya ishi mutane ya ishi mutum wanda kuma yake ciwo ne wanda ke dole sai an sha magani kuma abincin sai an zari abincin da za a ci abincin kuma suna da tsada ya kamata a ce gwamnati ta dube mu ta dinga rarraba abincin ga ga masu ciwon suga tana taimakon mu da magunguna ko mu ma za mu samu sauki Babban daraktan agaji a Najeriya, injiniya Mustapha Imam Sitti, ga abin da yake cewa akan masu fama da cutar da ma ɓangaren gwamnati. Likitoci shawarar da suka bayar da ainihin abincin da za a ci ga waɗanda suke da wannan cuta to masu wannan larura su kiyaye. Sai kuma ɓangaren ita kanta hukuma, hmm. gwamnati, musamman gwamnatinmu ta Najeriya. Mm. kamar yadda Allah ya kaddara cike lura da masu ainihin shan inna to wannan cuta ita ma tana da mahimmanci kwarai ga gwamnati da tallafa wa waɗanda suke da wannan larura na ciwon siga. Bayanai dai sun nuna cewa akwai tarurruka tare da gabatar da lakcoci da za a gudanar a wurare daban-daban na sassan Najeriya albarkacin wannan rana. domin faɗakar da al'umma hanyoyin kauce ma kamuwa da wannan cuta ta suga. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka, daga Mina a Najeriya. Likitoci mu ɗauki shawararsu, likitoci mu ɗauki shawararsu. Wannan shiri na lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke yana zo muku ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Haka ne. To, kamar yadda muka yi alkawari a makon jiya, bayan da aka samu bullon annoba wata cuta a garin gidan Dugus na jihar Jigawa, arewa maso yammacin Najeriya da ta kashe kimamin yara hamsin. Mutanen yankin ba su shaidawa hukumomi a kan lokaci ba, kamar yadda Malam Abubakar wakilin mai anguwa ya shaidawa wakilin sashen Hausa Mahmud Ibrahim Kwari. Allah bai kaddara Allah kafa inta an gaya hukuma ba. wato lokacin da abin ya faru ba ku sanar da hukumomi ba kenan ba mu sanar da hukumomi ba sai daga baya dagacin mu ya zo nan na wangara na wangara shi ne aka gaya masa shi kuma ran nan ya sanarwa da hakimi hakimi ya sanarwa da hukuma Wa gari Allah ya kawo hukuma ta zo masu bincike suka zo binciken jinyar nan daga lokacin da wannan cuta ta barke a wannan gari yara suka dinga rasuwa suna kama da ita mm. kuma zuwa lokacin da dagacin wangare zo nan hmm. za a yi kamar makonni nawa za a samu misalin kwana talatin wakilin mai anguwa kenan malam abubakar haka kuma wakilin sashen hausa mahmud ibrahim kwari ya ji ta bakin mataimakin shugaban karamar hukumar dutse alhaji adamu aliyu akan irin ƙoƙarin da suka yi bayan da suka ji labarin bullar annobar wannan cuta an yi blood state akalla an yi wa akalla mutum biyar an ɗauki jininsu an duba kuma an tabbatar cewa wannan cuta ta malaria ita ce ta kawo wannan matsala ta annoba mun tura likitoci da aka tura likitoci gaskiya sun bi sun yi yan tabi kwa sun yi treating din su lokacin da muka samu labari an yi toga an je garin nan an gargaɗe su da su rinka tsaftace gidajensu da jikinsu da sauran abubuwa domin kare wannan annoba ta amma har yau da safen nan da muka je garin eh, an tabbatar mana da cewa an tafi da yara guda kimanin uku zuwa hudu asibiti kenan har yanzu akwai saurari na aka ba ku eh kware da gaske kai mun musu gargadi an musu bayanai an sa mata sun shiga sun yi wa matan gargadi ta da su kare wannan annoba ta faru annoba ta yanzu gashi kun kai agajin gaggawa mm. akwai wani yunkuri da ah, ma'aikatar lafiya ta karamar hukuma ke yi ne don ganin cewa misali lalle an tabbatar da kiwon lafiyar mutanen yankin nan warai da gaske kuwa akwai an ɗauki mataki sosai saboda ita kanta gwamnatin jiha ma ta ɗauki ta ba da dama na ba da magunguna kyauta ga kowane yanki na asibitotukan da yake jihar ma gaba ɗaya sun koka mana sun ce ba ko da kemis ma na 'yan kasuwa ba ballantana asibitin gwamnati kun lura da wannan kuna sana da haka kwarai da gaske mun lura amma akwai asibiti da ya ce a garin kan ba asibiti amma akwai a mazaɓar akwai asibitin da ya kamata su halarci wannan abunan nan asibitin don maganin irin waɗannan cutuka da da wannan abu ya faru an rasa rai mutum na murin hamsin ko fiye da haka ba ku fara tunanin cewa a samar da ko da wata cibiya ce ta bada magani ba a wannan yanki eh, misali domin eh, yanayi irin wannan mun ba da shawara kuma insha Allah za a ɗauki kyakkyawan mataki akan wannan matsala wa kuka bi wa shawara mun biya gwamnati da kuma sauran wanda ya kamata a biya shawara an ba su kuma insha Allah za a yi maganin abubuwan wannan Alhaji Adamu Aliyu kenan mataimakin shugaban ƙaramin hukumar dutse to amma ba nan gizo take saƙa ba rahotanni sun bayyana cewa ba a san kan wannan cuta da aka samu ɓullarta ba a gidan Dugus. To amma kwamishinan kiwon lafiya na jihar Jigawa Dr. Abu Zakari ya ce dawa wakilin sashen Hausa cewa. Ko da ya sa cewa ba mu samu a wannan rahoto ba shine cewa shi wannan gari na gidan yana kusa da ajin gidan Saboda haka su mutanen wannan gari sukan ta je a wani ƙauye da ake kira Laraba wanda yake cikin local government na Kano zai samu magani a nan. Kaga ba sa zuwa asibitocinmu mu kuma asibitocinmu ƙananan asibitocinmu mun ba su umarni cewa anar misali yanzu idan kana samun yara masu zazzaɓi biyar kowace rana idan ka fara samun goma sha biyar to ka yi sauri ka gaya hukuma ta zama don a je a duba a ga a me ya faru kuma aka ɗauki shi a jini na wani yara wanda a lokacin suke da wannan zazzaɓi abin da dai ya nuna shine cewa abubuwa biyu ne akwai zazzaɓi na typhoid akwai kuma zazzaɓi mai zafi na na cizon sauro. Ba ku ƙara zurfafa bincike ba don ganin cewa ko akwai wata cuta baya ga waɗannan cutukan da aka gano domin mutane suna ganin kamar abin ya shallake waɗannan cutukan da kuka ka ambata. Eh to ai kasan su kansu wannan cututtuka suna ɗaya min especially zazzabin malaria yana ɗaya daga cikin cuta da suke hallaka ƙananan yara. Hmm. saboda haka idan dai akwai ah, wannan kuma ga typhoid su ah, kansu sun isa eh, ya kasance cewa a ah, su suka kawo a wannan mace-mace da aka kawo. Kun gama gamsuwa kenan cewa waɗannan cutuka ne babu wani zargin wasu cutuka ko da ma ba a san su ba? Eh to dalili ku shine cewa da aka je an samu wa'yan yaran da suke da kuma aka ba su wannan magunguna wanda suka shafi na zazzabin cizon sauro sun samu zuwa kuma haka wanda aka ga suna da cuta ta typhoid su ma aka ba su maganin typhoid su ma sun samu sauki kaga binciken ya nuna cewa ya yi daidai ke. Ma sauraro a saboda ƙurewar lokaci ba za ku ji amsar wasu daga cikin tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko ba. sai makon gobe idan Allah ya kai mu. A halin yanzu kuwa a madadin wakilan sashen Hausa Mahmud Ibrahim Kwari da Mustapha Nasiru Batsari Jummai Ali daga birnin Washington DC nake mana fatar kasancewa cikin ƙoshin lafiya da wadata. a kan da ke ya kace duniya ana ta wani kare a ana rawa kudi na da wani mai ke lafiya uwar jiki babu mai hoji da ke a sai da ke ya kace duniya ana ta wani kare a ana rawa kudi.